a kai ah, a ah, kai ha ya wani gwada masu kai ne ka canja haka ni ne amma yanzu na canza na ina na no no no no gwada masu no ce yanzu na kuma badi masu yes badi masu amma kin ce wani gwada masu a ba ina no ai badi masu ai kuɗi ne ne yanzu ai shi yasa kike kwana biyu ba kya gani na na ba manta da to ai yanzu na samu kuɗi ai kuɗi ne yanzu tashin na ni a cikin motoci na ma da yake gani sun koda goma sha biyar ya mota kai wata nake hawa mota kwarai kuwa yanzu ma saboda kin ga lungun ku sai a hankali shi yasa na faka motar a nan baya ai yanzu na samu kuɗi kuɗi ne ai yanzu ai na yi kuɗi shi yasa ba kya gani na kenga ga yau ina london kuma ina china ina switzerland da ta ina malaysia uganda ai daga can ma na dawo yanzu yanzu sauka sauka ta kenan jirgi guda na siya saboda a ringa dauka ta ai garki ai garki samu damuwa kin ga yanzu ma na taho da wata ɗan dubu ɗari muka haɗu da wani almajiri na gaida neman taimako Allah bai samu haɗu da ni zan samu na taimaka masa na bashi a kiyaye sai amulin da yayi a ah, karki da ai yanzu yanzu na ma yanzu yanzu na ma sai mu baki a wannan karki da sai dai matsalar kawai da aka samu kudin ne na abun nan kudin ne dubu ɗarin kawai na fito da ita amma karki da ba da uwa kusa ki samu akawun ɗin ki a nan akawun ɗin ba ni na samu akawun zan turo miki karki da karki da waya ma ai iya waya ma yana ne da ta waya ma ka yau zan ji kar ki shikenan sai yaushe eh yanzu kawai sai kin ji alat kawai ba damuwa shikenan nagode yawwa ba sai kin kini ai nan da nan da awa ɗaya ma rabin awa ma yayi yawa sai kin kini ruwa goma bi sha biyar. ruwa goma bi sha biyar. Eh? Dora. Ah. zuwa baga dan da na fito amma bai bi ciniki ba yawwa ai baka taba gadi da mu bane ka eh? fara da ruwa da kudin ba ya kada ba kudin ana shi duwa da aka hawa ko tun ɗazu na fito ban yi ciniki ba kai kaɗai ne cinikin farko wannan mutumin kirki ne kai ai na rura eh goma ce na goma ruwa goma biyu sha na gama da kai ka dai kai ta makewa ka ba abin ya wuta sai ruwa biya wuta goma biyu sha biyar nawa ne ruwan naka? Eh, ruwa? Eh. goma ne biyu sha biyar baya nawa ne saura nawa? guda nawa za a baka guda biyu nake so guda biyu eh. da biyun suka rage eh, alhamdulillah biyun suka rage dama ba ni dama tun da zai shirwa nake ji yau maza a bani kudin ba ni da yamma na to ko tafiya za ka yi ai sauri nake na ji dadin haduwa da ke kaga shikenan ruwa na ya kare ko ba haka ba ka gani yawwa maza ka shanye ka ka shanye ka kudin ka gani ruwa akwai daɗi ah, ai sai ma kashin yawa shine rayuwa sai ma kashin yawa dan ka mutu da ji na so wani ai idan muka sake haduwa da kai wanda zan wanda zan ah, ba za da kuma wanda gurin ko eh to ai na manta yawwa ai wani ga wani ko kuci kenan mu ga eh? kenan yawwa saura biyar ba yawwa a gani ai biyar din nan za ta ce wani abu na biyar din ne ko kuma eh? ko na ne a nan bayan nan ba dai ka dauko ta dan ba ya je ma ita lamba gaskiya mai gida kuwa ina tunanin sai dai ka yi hakuri ba eh? dan na kai mai gida ba za ka ba za ka iya hakuri ba ba kai ba mai gida wallahi ba kai ba da mutuncin ga da komai mai gida naira biyar ba biyar ba biyar din biyar ba wallahi ba da mutunci a kanku akan naira biyar ba za a karɓi wai dubu hamsin ya sa ka samu ruwa ba ka dubu ba naira biyar din naira biyar din kamar shi ne ce ne dubu ɗari amma ga shi yanzu akan naira biyar suna yin ƙara sa a ƙasa ku dakata ku dakata wai ruwan eh. wannan bawan Allah kwaya biyu na sha na bashi naira goma wani naira biyar ba zai kale mu na bashi ba sha biyar ne ba to sai na bashi goma kuma ni ma biyar din asara ne saboda waduwa ta ni ina tunanin ma wani yaro nan na ga na yi na dan durkusa to ina tunanin ma yaron da ya gani ma dauke ta to shine ne wai yaƙi haƙura mai gida ka ya kai mata bayani mana eh? ka ya kai mata bayani mana je ka kai na wamma je ka ka ban ga a ka kai na a na ki ba shi kai na